الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بايحكي نمنا سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gode Allah tabaraka wa ta'ala yau muna 28 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1444 mun ƙara haduwa wannan masallaci mai albarka na millati Ibrahim da ke wannan unguwa ta Sabaru kuma yankin Kawaji a karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan rana wanda kuma muke fatan yau insha Allah ta'ala mu rufe wannan tafsiri na bana a muna nan a cikin suratul baqara kuma za mu tashi kan aya ta 255 daidai cikin yardar Allah na'am bismillah a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله لا إله إلا هو الحمد القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤمنه ما هو العلي الله لا إله إلا هو Allah tabaraka wa ta’ala, La ilaha, babu wani abin bauta illa huwa sai dai shi, alhayo wanda yake rayayye ne shi, kuma alƙayyo wanda kuma yake tsayayye ubangiji tabaraka wa al-ilahul ma'bud wanda yake ubangiji abun bauta wanda wala ma'budu bi haqqin illa Allah babu wani abun bautawa da gaskiya sai dai Allah tabaraka wa ta'ala tunda idh huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru bi yadihi shay kuma wa ilayhi masiru kullu shay shine mahalicci mai bada arziki mai jujjuya dukkanin al'amura kuma komai da ka sani yana nan a hannun Allah tabaraka wa ta'ala kuma gare shi makoma take gaba ke da. duk wani abin bauta idan ba shi ba lalle ba shi da haƙƙi a cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa ba wanda ya sai jiya wani lamari ko ya bada wani abu na lafiya ko arziki ko ya halitta in ya faɗa ma ƙarya yake domin ba nasa ba ne haƙƙin bai cancanta gare shi ba haƙƙin na Allah tabaraka wa ta'ala ne wanda yake alhayyu dul hayatul azima wanda yake mu abocin rayuwa mai girma allati la takuna li ghairihi ta'ala wadda ba ta kasancewa ga wannan sa madaukakin sarki a tsaye yake saboda ka, kuma alqayyum wanda ubangijin nan rayayye ne kuma tsayayye wanda yake tsayuwa da dukkanin wato jujjuya wal al'amura na mulki tsayuwa akan dukkanin wani abu da aka sani kuma tsayayya kan nan wato wani mai rai ko wani taliki na abin da yake aikatawa to Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ne dama fi cancanta da bauta riga ya faɗa ba za bauta kowa ba sai Allah wanda yake son ya je sa Allah lami lafiya shine sai rike Allah matsayin mai matsayin abin bauta ba za ka ɗauko wani ka haɗa shi da shi a matsayin kini wato abokin tarayya ne da zaka ji wani Allah ba ba a yi wanda dai aikata wannan to ya aikata wannan shirkar kuma ita ce wadda ranar alkiyama Allah ba zai saurari wanda ya masa wannan shirka ba to al'ilahu dannan ko kuma alhayu da aka yi magana ubangiji tabaraka wata'ala rayayye ne shi na har abada domin mai shi bayi da ƙarshe gaba ɗaya ba san da za a ce Allah ya ƙare ba san da za a ce Allah ya mutu ya tsarkaka daga wannan saboda haka ba shi da shi babu wannan ke ɗaya to don haka kuma wannan ita rayuwa ta haya alhayatu siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala kuma alqayyum to kusan wato wanda yake alqa'imu ala kulli shay wanda yake tsaye ne akan kowane irin abu da haka duk wani abin da wani mai rai ko mai numfashi ko wata taliki da Allah Ta baraka wata ya halitta to wannan nan fasawa ta sa ko abin da yake aikatawa to shine yake tsaye da al'amuransa gabaki daya to rayayyen sarki ne kuma tsayayye ne yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ai gengedi baya kama shi wala nawm balle kuma bacci akwai bambanci tsakanin gengedi da bacci ko yawa shi gengedi abinda malamai suka ce a kayaki mana shi a ido yake shi kuma bacci a zuciya yake saboda haka idan mutum ya yi bacci sai ka ji ɗin gaba daya kuma wannan baccin ai da kake yi kaga shine lu ake shuda da shi sai al'arshin Allah saboda haka zai tafi can ya hadu da sauran bacci cikin rayi kan mutane da suka tafi can dan duk wanda ya bacci to wannan kusan a matsayin kanin mutuwa yake idan Allah ya nufin zaka farka zaka farka idan Allah bai nufin za a dada ranka ba ka tafi kenan shikenan sai ran alkiyama to sai dai ka ji ana bada labarin da ya kwanciya bacci to kowanne in yi bacin nan to ya mutu karamar mutuwa yi shi yasa ake son ka kintsa me kintsan ka kuma koyaushe ka zo mutumin girki kuma ka zo kwanciya kar ya zama na kana gode da waya kana ta kalla kallon batsa da shirme mala ko ka yi bubbuga waya duk kai mutane karya ka shirya alƙawura na karya, ƙarshe wayar ba ta faɗi ya kama bacci ba salati ba sallama ba addu'a ba zikiri saboda haka yanzu ya yi bacci kuma ta daga nan kwanciyar ƙarshe kenan ba zai tashi ba sai alƙiyama Allah ne yake faɗa cikin suratul zumar Allahu ya tawaffal fasa hina mautiha ce wallace lamta tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah yana magana da masu tunani masu hankali cewa shi ko ubangiji ya tawaffal anfusa hina mautiha shine wanda yake karbar rayuka lokacin mutuwarsu wallati lam tamun fi manamiha wacce mutuwar ta bata zo ba fa yunsu allati qada alaiha almaut ah, eh, wa yursu eh fa yunsu allati Allah ya tawaffal ya yace Allah yana karbar rayuka hina mautiha lokacin da suke kwanta su yi bacci wallace lamta mutu fi manabiha wacce bata mutu a baccin ba ko fa yumsiku lati qada alaiha almaut sai ya rike wadda aka hukunta mutuwa wadda idan ajalin ya yi lokacin ya cika to sai a rike ta ce fa yumsiku lati qada alaiha almaut amma wa yursilu al wadda kuma ita kwanan bai kare ba to sai a da ita a aiko ta ta dawo sai ga kafarka ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambato wanda Allah ya saka a gaba kila za ka ƙara shekaru nan gaba to sai a dawo maka da ran sai wancan lokacin idan ya zo kunga idan ran yayi ajalin ya zo aka ce za a riƙe, idan kuma da sauran shan ruwan da sauran rayuwar to sai baccin nan sai ya dawo zuwa ga wani lokaci to lalle wannan magana ce mai ƙarfi ga masu yin tafakkuri to shi Allah tabaraka wata ala. da yangyadawar da baccin gaba ɗaya Allah baya yi babu ruwan Allah da wannan ubangiji ta baraka wata ala ba ya bacci ba kuma ya gaggade wannan bai cancanta ma dama gare shi ba Shi ne wani a annamul khafif dan irin ɗan tasgada nan da ake ɗan yi haka wanda kana yi rabi da rabi wani ma aka yi magana za ka ji ya ce a yi da abin da ina ji ina ji to rabi musu rabi kuma ido buɗe da gaske ne sa buɗe ya ɗan farka ya ɗan je amma bacci kun ga shine lu kawai da mutum ya lula to saboda haka sai kaga kusan al'amura komai ma gaba ɗaya ya riga ya tsaya masa gaba ke da lahu ma fi samawati wa ma fil ard da haka dukkanin abubuwan da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai gaba ɗaya mallakar sa ne nasa ne ikon sa ba wanda yake da musharaka a cikin wannan harka ta Allah halitta kaf da muke gani ka daga sama ga ta nan babu wani ginshiki ko kuma makari da aka sa wa sama ko ta ɗaya ko ta biyu har ta ƙarshe ba da kare ga ta kuma wata akan wata take ga ƙasa yadda Allah ya shimfida ƙasan nan ɗaya biyu uku har bakwai wa min al ard mithlahunna yanda sama take to haka ƙasa ita ma kwatankwacin sama sama bakwai kun ga ƙasa bakwai to amma ga shi har yanzu ban ƙurin mu ƙasan ba ba wanda ya taba zindumawa ko kuma ya kai ziyara ya ce bari ya je ko ba mu ji wani abu da ya taba faruwa ba wannan sai Allah to dan haka lahu ma fi samawati wa ma fil ard da mulki da halittar gabaki daya to duk waɗannan na Allah ne gaba daya wa zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne wanda zai yi ceto a wurin wurinsa face sai da izininsa ma'ana babu wani wanda ya isa a je kiyama wai ya zo ya ce yanzu zai yi ceto a'a baka isa ba ban isa ba ba mai iyawa amma idan yi izini ya ce ka yi ko na yi to wannan kuma aikin gama ya gama kuma Allah zai ba da damar a yi ceto da Na cikin karatunmu na shekarar jiya mu yi bayani sama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tabbas ne garanti ne manzan Allah zai ceto da za a zo ranar alkiyama kun ga mutane sun tsaya ana jiran hisabi kowa ya rasa makoma Allah Allah ma da kowa yake yi shine a sallamu kowa kowa ya san matsayinsa na aljanna ya aljanna na wuta ya wuta an yi an gaba to kun ga duk kewayen da za a yi wajen manzannin nan annabawa ana roƙo a wajensu cewar su sa baki domin dole matsayinsu ya kai wanda za su je su nemi alfarma a wajen Allah amma kowanne aka je masa sai ya cewa ne shi shi ga ajizanci irin nasa da ya samu a rayuwarsa ta duniya don haka wannan ba nasa bane tafi wajen wane to haka za ta kewaya har sai an zo wajen mai abu annabi sallallahu alaihi wasallam don haka da an zo za ce ana laha ana laha ni nake da ita ni nake da ita don haka zai zo ya faɗi gaban Allah ya sujada amma ubangiji zai umarce shi da ya tashi domin harkar sujada ko bauta ta riga ta kare a duniya ake ibada amma a lahira babu wannan don haka za a nemi me yake nema zai kuma faɗi ga abin da ya kashi ga abin da yake nema kuma za a amsa masa a ce an bashi duk wanda bayan an kira sallah yake addu'a da Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al wal-fadila wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta idan mutun yana wannan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halat lahu shafa'ati ceto na ya halatta a gare shi dan haka in dai har kana kiyayewa kana yi to za ka fada cikin ceton manzan Allah in Allah ya da muna da garanti kuwa duk wanda ya dage duk wanda yake duk wanda ya kula don Allah ya da mace da namiji babba da yaro za a samu ceton manzan Allah ba ko ceton da ya kai wannan matsayi warai kuwa babu kamar sa to haka kuma waɗanda Allah da ya lamace ya ga dama ya ba su akwai bayan Allah akwai shuhada akwai salihan bayi tun da kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya-manyan sahabbansa ga sunan ga kuma waɗanda suka biyo musu wajen kirki da mutunci daga nan har kuma zuwa ranar alkiyama to haka lamarin yake kuma haka abin zai ci gaba da izinin Allah Allah ta'ala ya datar da mu ya bamu wannan ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam haka alqur'ani shi ma zai wannan ceto shi ma muna fatan alqur'ani ya cece mu to yace manzon babu wanda zai wannan ceton sai dai da izinin sa wato ma'ana Allah ta'ala ya kore wato babu wani wanda ya isa tunda dai wa huwa allazi lahu fis samawati wal a ah, wa ma tunda shi yake da abin da yake na cikin sama din na, da wanda yake cikin ƙasa da sarrafa su ga baki daya to da haka ya kore saboda daukakar ta sa ya kore ceto inda hu daga wurinsa fi duniya au fil ko a duniya ko a lahira ga wani mutum baya ɗaya ka'inan mankana, ko waye shi bidone an yi azana lahofin shafa'a ba tare da ya ba shi izini a cikin ceto ba zai yi ba don haka sai ya bayar ko a duniya ko a lahira don haka na Allah ta baraka wata ala ne wannan matsayin sai wanda Allah ya ga dama ubangije ba ce ya alamu wa fi sama wa ma fil ard nan ne kuwa ya alamu rego eh to yalam ma baina aidihim wa khalfahum Don haka shine wanda yake sanin abin da yake gaba gare su da kuma baya gare su wato abin da yake na al'amarin su na duniya da na lahira gabaki daya wato kusan raddi ita wannan ayar ta zo ga mushrikai domin kafirai su ne sun dauki gumaka kuma har suna riya cewa su wannan gumakan ba za su cece su a ranar lahira kuma a duniya ma ya kunga sun rike su a matsayin suna amfana musu wani abu alhali babu wani amfani da suke musu aikin banza ne sun rike suna ma na abu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ko eh gugu mu kawo masu ba mai rikon kafa da su ko matattakala da su ba sai don saboda su kai mu zuwa ga daraja daraja ta musamman wato su irin abin nan ne na idan yalla bai akwai wata alfarma da zai maka ko wani ubangidanka da zai maka wata alfarma to kaga za ka raba ka je ka nemi sabo da 'ya'yansa ko da matansa saboda ka in ma aka yi sa'a za ka ɗan da ɗan riƙe ɗan abin alheri ka tafi da shi don ka je kaga yara za su zo ga yar alawarsa da cingam sai to gashi nan aje a ci idan mai gida ya zo ai kaga za su ba labari wane fa daga wajen aikinku kowa ne yaranka kowa na kaza ɗinka ai ya zo ya ce ya zo ya gaishe ka baka nan kaga har ma ga abin da ya kama na a matsayinka na uba mai gida za ka ji daɗi ya yi ko Wanga zai farin ciki haka idan ita ma kuma yan labiya ka zo ka kawo wani abu a to dama ka gama ka shiro yan atan fofinka da yan kudaden ka sababbin nan mala sau da ka zo ka ce gashi na ajiya dama na zo gaida na gida baya nan to kuma ga wannan to yanzu gobe idan ka dawo duk abin da ka zo da shi in shiga cikin gidan yayi aka ce ai wani ne ya zo ya ce wai kin ji a shi wai zuwan da ya koyi kaza ne ya ce ai masa bala mu ma ya mana ba ko yawwa <laughs> to saboda sakarci da shashanci irin na kafiri da yake shi wato wai ba shi da hankali sai wayo eh kafiri ba hankali sai wayo to shi a wayo da dabararsa idan yi wannan yayi kamun gaba da haka ko annabi Isa alaihi salatu wasalam ai abin da suke nufi kenan sun rike shi a matsayin da ga Allah wali yazu billah Allah ba shi da da to sun kama shi akan cewar zai kusantar da su da samun wannan daraja ta mai masu daraja ta daya saboda su samu biyan bukatar su a wurinsa amma ba za su samu wani biyan bukatar ba saboda Allah ba haka ya tsara ba in zaka bauta Allah zaka bauta Allah ne kai tsaye saboda haka zaka miƙe ka tafi wajen Allah subhanahu wataala kai tsaye amma babu kwana ba kwane-kwane babu kuma biye-biye cike da Allah to Allah kenan tabaraka wataala da haka sai mu kiyaye mu yi abin da yake so mu bauta masa da gaskiya mu tsarkake shi a wajen wannan bauta to shine kaida dan haka waɗancan gumaka duk da suka rike ba za su yi musu aikin komai ba shi yasa za su zo rana alkiyama ma to suna da na sani kuma da cewar su dawo duniya in sun dawo za su yi musu bara istabara alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wannan dangantaka za ta yake a wannan rana saboda me ai sun je sun gani abinda duk aka gaya musu anan sai kan gari an ce musu kar ku kar ku bi su waɗannan bayan arziki ba ne ba su da amfani da za su yi muku suka ƙi sun ɗaukar gaske ne aka zo za ka je lahira sai mai afkuwa ta afku idan suka ga zahiri ƙuru-ƙuru mu dawo duniya ta ai babu wannan can ma da ake mutuwa a dawo ɗin ai wani abu ne wanda yake nan ubangiji da yake nuna girmansa da isassa gani kamar yanzu annabi isa ai ka gata da matacce ko ga sanar duka dai na irin abubuwa da suka yi wannan dama ce yanzu ba ai babu da annabi annabinmu na ƙarshe daga kansa ma'ana a yanzu babu wani annabi da za a ce kuma za a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake shi yake da wannan matsayin daga nan hatashi alkiyama kuma to waye yanzu ya zo ta da matacce ko wanda zai mutu sannan a ce an dawo da shi babu duk wanda ya je lahira ya je kenan a can ake rike shi da haka mu ma za mu bi sawu eh sai kowa shirya Allah ya sa miki cikawa to dan haka duk wani abin da yake na gaba gare su da na baya gare su to wannan gaba ɗaya shi ma na Allah tabaraka wa ta'ala ne wato ya alamu Allah ta'ala yana sanin wannan abin likamali saboda da cikar wato iko na Allah subhanahu wa ta'ala wasi'a yi ko haka ne na'am wala yuhituna bi shay'in min ilmihi sannan kuma babu wani abin da yake kewayewa na daga iliminsa ai daga ilimin Allah tabaraka wa ta'ala har wani a ce ya tsinkayi wannan abin ya san shi ba zai yi ba illa bima sha'a sai da abin da Allah ya so eh wato iliminsa na gaibi babu wanda zai iya saninsa illa bima sha'a sai da abin da ya so shine na mimma akhbar bihi rusul na daga abin da ya sanar da manzanni wala zahiru ala ghaibihi ahada illa man irtada yace min rasul ko yawa babu wanda yake tsinkayarwa da babu wani ɗaya da yake iya tsinkayar gaibin Allah tabaraka wa ta'ala sai ga wanda ya yardarwa na daga cikin manzanni na daga manzanni wannan su ne yana ba su wannan dama saboda haka su san abin da suka sani na daga abin da ya lamace wasiya kursiyu haka ne yawwa sai kuma kursiyin Allah wannan kujera ta mulki na Allah tabaraka wa ta'ala ta yalwaci samman nan da kuma kasanna nan likamali zati saboda cikar wannan zati na Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan kursiyin wannan kujera ta Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana ta cika sama ta cika ƙasa tare da cewa malamai sun yi saɓani game da sha'anin magana kursiyu wasu ma cewa suka yi hul arshi nafsihi wato al'arshin da kansa shi ne wannan to haka dai kuma sun tafi akan cewa a ai wannan kursiyu yana nan a gefen al'arshi wallahu ta'ala alam maganganu ne na masana alkur'ani haka duka da suka wato kakkawo to wannan kursiyu ya mamaye wato cikin sammai kuma ya mamaye cikin ƙasa wala ya'uduhu hibzuhuma kiyaye shi baya nauyaya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato babu wata mushakka ko jin wani nauyi ko wahala dangane da ya kiyaye wannan wato abin da yake na sammai da kuma wanda yake kasai da abin da ma yake cikin su gabaki daya da kuma abin da yake na tsaka su to wanda dai ya kayansa me zai wahalar da shi kuma ko babu wani abin da zai wahala gare shi don haka gaba ɗaya komai isa ce ta ubangiji ta tabaraka wataala shi yasa mu'mine suka huta domin su sun yi imani da haka kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir eh duk gaba ɗaya sun yi imani inda da Allah ne sun sallama hakan da tafan Allah annabawan Allah manzanni na Allah a ranar alkiyama duk wannan inda mu'mini ne to ya riga ya sallama to dama bai da ja ko jayayya game da abin da Allah ya bayyana akan wannan eh wala yaudu wa hifzuhuma dan haka kiyaye su ba sa nawaya a tare da Allah wa huwa al-aliyyu al-azim shi kuma Allah tabaaraka wa ta'ala al-aliyyu shine madaukaki wato ar-rafi'u fawqa khalqihi wanda yake madaukaki akan bayansa wanda yake kunga dukkanin wani wanda aka jingina wa wato wannan allataka ai shi bai isa ba wato idan mun duba ma yanzu kamar waɗannan itatuwa da yake sassakawa ku duba ku gani yanzu da mutum mutumin da zai zo ya faɗi wa itacen nan sajada da shi itacen waye saman wani ya eh? mutum ne a samansa to ka gani to lalacewa ku ta kai lalacewa shi ku Allah ai fauka halkihi Allah shi yake saman halitta gaba ɗaya kowa da ka sani ubangiji tabaraka wa ta'ala to yana samansa da haka waɗancan waɗanda aka jingina wa eh, waɗannan abubuwa to kun ga su da wannan to don haka al'aliyu bil mulki wal sultana shi yake da wato ɗaukaka cikin mulki da matsayi al'azim kuma wanda yake mai girma allazi la shay'a a'zamu minhu babu wani abu mafi girma daga Allah tabaraka wa ta'ala dai girman mai mulki limanil mulkul yau ce lillahi alwahidil qahhar saboda haka idan ma ka yi sarauta ka yi mulki ka samu matsayi ka samu wata daraja a duniya to don haka idan an ji ranar alkiyama za a yi tambaya yau mulki ga waye ki to don haka sai Allah shi kada yake da wannan da haka babu wani wanda ya isa ya iya daga hannu ko ya huto ko ya nuna kansa akan cewa shi mai mulki ne Allah ta'ala ya datar da mu kuma Allah ya taimake mu na mu je gaba فمن يكفر بالطاغوت To kafin fasarar wannan aya, ba ɗan koma baya kaɗan dangane da falala da albarkar wannan wato atal kursiyu, wadda kowa ya riga ya sani, Ah, kusan ban yi tsammanin akwai wanda bai santa ko bai haddace ba ayatul kursiyu aya ce mai girman gaske tana daraja tana da girma kun ga wa ilahukum ilahun wahid da Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ce waɗannan sune ismullahi al-azam wato sunayen Allah mafiya girma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda duk sanda idan zaka roki Allah da waɗannan ka karanto su to Allah zai amsa maka yi ya gaba daraja ce ƙwarai da gaske za ka ji an ce kai ka san ismin lahil azim kuwa ko ka san ismin lahil azam ce ban sani ba to yanzu ka ji ga ta babu kuɗin laraba ba kuɗin ramadana ko kuwa yawwa an bayar sadaka Allah ba mu lada to ku rike ta duk lokacin da za ka yi addu'a raba ta ce ai shi yana ta addu'a amma bai da zafin yawu baya gani tana ci dandana to ga yanda za ka yi ta cin Allah ya yarda kwarai da gaske ka tsarkake zuciyarka kuma ka riƙe a haka to da izinin Allah za ka sha mamaki sannan kuma wato duk lokacin da mutum ya zo zai kwanta bacci to kada mutum ya yi wasa wajen karanta ta wannan wani sirri ne wanda cikin yardar Allah aka samu daga shedan shedan ne mugun gari aka samu daga gare shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba abu huraira gadin abincin zakka yana ne yana aje yana lura da shi saboda haka ya zo masa a matsayin bako kuma wanda baya da komai ga kuma tarin iyali ta taimaka masa a tallafa masa ya tsakura ya bashi da haka da ya zaga annabi sallallahu alaihi wa ya ce zai dawo zai dawo eh ai ya ce taki tunda, da manzo Allah ya faɗa zai dawo yace ce tuni ya yarda to mutumin nan ko zai dawo kashe gari ko sai gashi bawan Allah mai iyali babu abinci babu kaza da kaza da kaza to dai ya samu dai lallaba shi dai ƙara ba shi saboda haka ya taba annabi ya tambaye shi yaya mutumanka ka ya ce ai ya zo ya rasulullahi kuma ka ji <laughs> yanda muka yi da shi an bashi shi ya to ya ce zai kuma dawowa eh ai ku a karo na hukun ku sai da ya sake dawowa da ya dawo saboda haka ya dan masa kememe ba zai ba shi ba to sai ya ce bari mu albishir ni na dauke da wani abu na alheri in na gaya maka za ka ji daɗinsa ba nan ba ka hukwa eh ce ba nan ba ka shi ne tankawai ko saboda haka an ka ba ni, to zan ka. in kuma ka hana ni saboda haka nima shi kenan kama hanya ta nima ya tafiya ta ya rabu da kai to shi kenan kuwa ya ci tubo abin da zai bashi ya bashi ya ce to gayatul kursu barin ka sarrata Ci in dai ka tafi za ka kwanta a kan shimfiɗarka ka karanta ta in da ya karanta ta to ba za ka bushe ba ko Allah yana gadi zai kawo mai gadon ka da zai daga gadon ka har garin Allah ya waye ya ce shaidan ba zai kusance ka ba to ba shine mugun garin ba kuma shine mai matsalar sai ya ce ga magani da magani ko a gonar yaro kun ga sai dai rashin sani domin sai mutum ya je sai ya samu a bashi turare duka na shafawa da na hayaki sai ya zo a ce sai zai kwanta ba ce ya yi tumbur saboda haka waye turare wai dan wai saboda wani ya kwanta ya daina firgita to ai <laughs> ya Allah ka. daga sannan kana yi sai kuma shaidan da sai ya zo maka sai ku kwana tare ka dauki waya kana kallon tsiraici da bulufin da wace tsiya ce wannan ma shedan ne saboda haka ya zo yanzu kuna tare in ba za ba daga nan sai ga jana ai aljanu sun aure shi ce yana ganin wata fara aldana wata doguwa siririya kyakkyawa mai gashi har ganin baya to kai ka dauko kanka saboda wannan kalle-kallen ka kulle daki ka shiga daki kana kallon da kai sai kai wallahi ta rufe kofa da barawo yawa shi shi ɗaya na iya shiga ko ya yi samu yar kofa ba inda za ka rufe ka ce wai ka rufe wai kare shiga kofa kankanuwa wadda in dai idan ka zai iya ɗan lekawa to shi ya shiga ta wurin in dai aljani ne wallahi ba wahala zai shiga sai ka ji mace tana cewa wai ta menene aljani ya aure ta jinnal ashiq tana tare da shi to kina tare da jinnal ashiq ya aka yi ka samu jinnal ashiq to dai irin wannan ne saboda haka ta zo ta saki jikinta ta zauna tana bude tsiraici don haka tana kalle-kalle kuma kawai zina take ta kallo a idanta shi ma ya rufe kawai balaga ta zo masa kawai na ta kallon zinace-zinace to da haka dole aljani ya zo maka wani kuma sai ya shiga ban daki ma ya danga wannan sakarcin da shirme to kai da aka baka zikirin da Allah zai raba ka da illa da muguntar shedanin da ke cikin ban daki kan ka shiga fa aka ce kai wannan zikirin Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ka sa kafarka ta hagu duk bala'in namijin aljani da macen aljani lafiya za ka shiga lafiya za ka mutu. domin sai ya shiga da waya kuma ya yana kalle-kalle ko ya yana ta mammatsi gabansa da sauran wasu abubuwa sai kun kaka kanka a shi ba ka gayyace shi wa ma zuwa aiki balle yanzu kuma kace yayin budget ko aiki ai masa guri kuma a high table Allah kuwa saboda haka zai zo kuma ya cika ransa ba babbaka kuma fa kun haɗu in gaga kun rabu wallahi sai dai kawai Allah Shi ne za ka gansa suna ta fama a yi ta zuwa wajen masu rukiya a yi ta ta yi a yi ta ta yi Ke shi yana mamaki an yi an yi an yi wallahi sun ki tafiya ta wurin kai ne da su laifinka ne laifinki saboda wasu sun zama aljanin ma ba daina suke ba sa daina ba sai su ce wai sun rasa yadda za su yi su daina wannan abu ya ba za ki daina ba ya ba za ka daina ba me yasa sauran mutane suka iya riƙiya suka daina zuwa ɗanin mutum da zai ce maka wai shi wallahi wai an ce azumi yana kawar da sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba annabi ya faɗi maganar ka ɗauka akwai akasi a ciki wallahi babu ce fa innahu aqdar basar wa ahsan lil farj in dai kana azumi to idan ka rintsewa zai danga ba za ka dinga kalle kallon haramun ba mata na wuce kallo a waya ba za ka yi ba sannan kuma shi yake ba wa ka kariya ba za ka je ka afka mazina ba da zai ce shi wai yana azumin ma ya fi jin bala'in sha'awa wanda shi ɗani ne ko yawwa bai ne rebari ba ne in ka sa ranka a kan abin to dole dame ka to sai ce shi ya rasa yadda zai ba wani yadda ka rasa yadda za ka yi kawai ku tana ce irin taka to da aka kuri ya kursiyu lokacin kwanciya bacci duk wanda yake karanta ya kursiyu insha Allahu zai ga alkhairi mai tarin yawa don haka zai kwanta lafiya kuma shaidan ba zai masa wato wata illa ba to sai Allah ya dora da cewa la ikraha fi din ko babu tilas wajen shiga addini babu lalle babu dole ba za ka tarsasa wani mutum akan cewa dole sai ya shigo cikin addini ba amma isar da sakon Allah wannan kuma dole ne da haka in ka sani to ba daidai ne ka rufe abinda ka sani na ilimi da wa'azantarwa a'a kana iya tattaki ma ka tafi har garin da ya zama na cewar su ba su ga musuluncin ba sakon bai je musu ba don haka je ka isar musu amma tursasawa da tilastawa nan ba naka Wa wa'azin ba sai ka yi shi da hikima kamar yadda Allah yake so bil hikmati wal mau'izatil hasana kayi yanda idan kana bayani to ba dan ka cutar ko ka kwaro wani bane kai ma ba ba da kwaruwa ka ka fahimta ba ba wanda ya zage ka ba wanda ya dake ka da haka wa'azi da zagi da aibantawa da kai mutane a ita danna su a cikin wuta ana rufewa a wannan ba daidai ba amma ka bi da salo na hikima da dabara annabi mai tattarowa ne mai janyowa ne amma baya kora to wani da ka gaya masa wata kalmar ma gaba daga nan zai fantsama ko ya ce to an yi da abin da ma za ka yi ka yi kun ga wa'azi bai aiki ba to da haka babu tilas ga addini ka ta bayyana rushd min al-ghay hakika shari'a ta bayyana daga bata wa man yakfur bi duk wanda ya kafirce wa tagut abinda ya kama daga shedan da waɗannan gumakan wa tu'min billahi sannan imani da Allah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa haqiqa wannan yayi riko da igiyar nan ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato igiyar da take amintacciya igiya mai ƙarfi lam sama laha dan haka babu abin da zai tsinke wannan igiya wallahu samiun alim lalle Allah mai ji ne da dukkanin abin da kuke yi ɗin kuma masani ne dangane da dukkanin abin da kuke aikata na'am Allahu Allahu أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا lalle Allah shine mai jibuntar al'amarin mu'minai duk inda mu'mini yake saboda haka na Allah ne da haka Allah shi yake jibuntar labarinsa shi yasa kun ga hadisin nan ya hadisul qudsi da yazo man awada ni waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da masoyi na saboda haka yi shirin yaƙi da Allah wane mutum waye sai yaƙi da Allah to dan adam idan yana kiyaye wajibat da Allah ya ɗora masa waɗannan abubuwa sallah biyar azumin watan Ramadan kana da dukiya ka yi zakka ka samu kuɗi to kada ka zama jikan kamo kai ba za ka yi zuwa aikin haji ba ka ce turmutsu kake tsoro ko kuma za ka kashe kuɗi mai yawa yanzu a ce aikin haji har miliyan uku to ba dama ba ce in ta samu sai ka baya kun gani yanzu akwai waɗanda suka je a naira ɗari ko ƙasar naira ɗari amma suna nan a raye ko ba su da kuɗin ashe dama ce kuma wancan lokacin kai kuma kana raye watakila amma ba ka da naira ɗarin da za ka biya kuɗin cikin ka tafi saboda haka kawai idan allah ya kawo maka lokacin ka yi abin da za ka yi a wuce wula saboda haka dan miliyan uku wallahi biya in kana da wasu ma da za ka biya biya musu duk su tafi alheri ne lokaci ne in ma ka yi za su kare in ma baka yi ba za su ƙari da aka ka kashe su kare baka kashe ba za su ƙari in ma baka karar da su ba za a karar maka da su ba za ka mutu ba ba za a raba ba a shi kenan in ka ta baza mata kama wani za ta auro ta hau motarka ko kuwa wallahi malam ya shiga kamfanin ka ya zama sa a cikin ofis ɗanka yana kan kujerar ka yana juyawa alhaji ya tafiya bar mana eh Allah ya kargiwa wai suka ce Allah ko dan matar mata su ce yanzu Allah ya sauwaka ko har ki alaji kenan to Allah kiyaye don zaka ci ka ci in zaka taimaki jama'a ka taimake su ka taimaki bayan Allah ka gina kanka gidan lahira malam a duniya saboda wallahi ba ka wanka tafi sun manta da kai kawai sai dai wata rana an tuno da kai in kai sa'a dan yi kwalla in kai tana kwalla ma ta mata raye sai tana ce yanzu da yana nan ko ba yawwa saboda haka malam ci arzikinka ka yi ƙoƙari ka daddasa alheri ka taimaki bayan Allah ka daddasa su su samu arziki samu wadata ta dalilanka to wannan zai taimaka maka ƙwarai da gaske to Allah shi yake jibantar lamarin mu'minai saboda idan mutum ya riga yake ba da wannan wajaba kuma sannan yana bin na filfilin nan ƙanana ƙanana ya kana kallon ta ɗau'i ne a ka kiyaye da su ka dinga sadaka sallah wadda take da nafila a gabanta ko baya ka kiyaye ka dinga yi to za ka zamanto masoyi na Allah idan mutum fa ya zamanto masoyin Allah kun ta sama hulɗar da ya sama ubi da fasar hulɗar da ya fusura bihi ya ce idan har ka zama masoyin ubangiji da jinka da ganinka da Allah sai ya zamanto yana da ruwa da tsaki da su ba zai bari ka dinga jin haram ba ba zai bari idan ka ya dinga kallon haramun ba hannunka ba zai bari ya je ya taba haramun ba ba kai ba sata ba kwatar waya babu caka mutane wuka saboda ka zo masoyin Allah ba za sa saka wajen haƙƙin mutane na al'umma saboda ka sa biro duka kwashe kudaden jama'a duk wannan ba zai yi ba za ga Allah ya hana ka haka kafar da zaka taka ka tafi wajen wannan barnar duk sai Allah ya hana ka wannan soyayya ta yi ce kuma wallahi duk abin da ka roƙa sai ya baka duk abin da ka nemi tsari da shi sai ya tsare ka wannan ka zamanto waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun saboda yace masoya Allah babu tsoro a gare su babu bakin ciki wanda babu tsoro babu bakin ciki kuwa ai daraja ce ya samu waɗanne ne allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suke tsoron Allah saboda ga dan karka zo ka ce mana kai waliyan Allah ne alhali kuma gashi nan an ganka kana shaye-shaye ya sha kwaya yayi mankas ko ko yana ta biyu na lalata 'ya'yan mutane a unguwa kuma ya ce shi yana cikin auliya Allah a'a yana <clears throat> cikin auliya wa shaitan eh to dan haka shi wali na ubangiji yana samun wannan ta goma shi to ubangiji shine majibantan al'amuran mu'minai ya kurjuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga duhu zuwa ga haske wannan ana samun hasken shari'a bata sai Allah ya raba ka da wannan batar abinda zai halakar da kai ka tafi ka je lahira ka shiga wuta to sai Allah sai ya fahimtar da kai alqur'ani ya fahimtar da kai sunnar wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine haske shi walladina kafaru wadanda ku suka kafirta awliya'uhum at-taghut su wadannan masu jibunta su su ne shaydanu gumaka waɗannan kishiyoyi da ake sawa Allah to su waɗanda kuma yukhrijuhum minan nuri ila adh-dhulumat suna fitar da su daga haske zuwa ga duhu ula'ika waɗannan ashabun nar su ne ‘yan wuta hun fi khaliduna a cikinta za su dawama Allah ya kiyashe mu wannan shi ne mummunan ƙarshe mana. shi yasa nake gaya mana mu yi taka tsantsan da imanin mu lallaba imanin mu duk yadda za ka yi tara-tara kar ka bari imaninka ya goce maka to wallahi ka yi yadda za ka yi amma ba haka ba ana barinsa kuma kana iya yin sakaci a saci akwai ɓarayin imani mala so su lallaba ka na faɗa muku duk waɗannan harkar bokancin duk yana ɗaya daga cikin ɓarayin imani mala to ka zo wanda Allah ya gaya maka man hina a arrafa wa saddaqahu bima ba ka kafara bima unzila ala wanda ya zo wajen boka ko dan wannan arraf da leke-leke da dube-dube saboda haka ya gaskata da abin da ya shi labari da shi ya kafirce ma da abin da aka saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam in ga kafirce alqur'ani wanda ya raba ka da imani ko bai raba ka ba wanda zai zo ya ce ka zagi sahabi ko ya aibanta matan manzon Allah ko ya tsine na na Aisha Allah ya kara mata yadda wannan ba baran imani bane to duk twitter ka tsantsan abu a hankali a tsaya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya rayu akan alqur'ani ya rayu akan sunnar annabi Da haka musa alƙiblan nan ta mu guda ɗaya ita ce ta ka'aba lokacin da Allah ya baka wadata ka lallaba ka tafi ka je ka yi aikin haji ka samu arziki ka samu kuɗi ka cire kar ka yi kyashi kashi ɗayan nan da zaka cire cikin 40 ka rike 39 ka bada guda ɗaya kar ka ji kyashin wannan ka ɗauka ka bayar ai zumunci ai alkhairi ai taimako a zauna da kowa lafiya a amfanar da al'umma saboda haka gidanka in ka samu san ka samu ka rasa san cewa rasa aka yi da haka a kula da wannan tarbiyya ta yaya a zauna lafiya wannan ba karamin taimako bane ko ba karamin alkhairi bane a gare ka zaka samu rabo a wajen Allah kuma kullum Allah zai danga haska maka hanyar sa ta samun shiriya kuma ba zai ba zaka ganka a cikin duhu ba to amma duk wanda ya bi sabanin wannan dan haka shedan zai fusge shi kuma ba zai kyale shi ba sai ya danna shi a wuta shi da ma riga ya sani ya gama ya gama dan wuta ne kankat saboda haka kuma baya son ya tafi rayuwa a wutan da shi shi kadai da haka sai ya cicciko waɗanda za su raka shi to Allah ta'ala ya datar da mu to wannan ayar akan ta za mu tsaya <clears throat> ah, insha Allah ta'ala sai yan sakonnin da za mu bayar na rufe wannan tafsiri namu a wannan rana na 28 ga watan Ramadan maza manzala sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wannan special number ce ba yi eh mana 1444 Eh? <laughs> Allah ya kara masa aminci to haƙiƙa muna gode wa Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya nufe mu da ganin wannan lokaci wanga kamar yau muka fara ka zo muka fara tafsirin nan ga shikin yardar Allah yau kuma mun halarci rufewa domin ƙarewar wata amma wannan ba yana nufin kuma an daina tafsiri ko an daina karatu ba a'a wanda kuka sani dama muna rayar da masallacin da karatuttuka a dukkanin mako muna da karatun alkur'ani da kuma tafsir da muke gabatarwa sannan akwai littafin mu na akwai nasihohi akwai sauran da karance karance gurgudu wanda ake ci gaba da yi to don haka za mu ci gaba karewar ramadan baya nufin karewar ayyukan da aka yi a cikin ramadan kuma ubangijin ramadan shine ubangijin sauran watannin gabaki ɗaya. don haka kada ku ɗauka yanzu kawai da mun rufe wannan tafsirin to yanzu kuma kawai fatanka da tunaninka shine Allah ya kai mu baɗi kuma eh Allah ya kai mu baɗi domin ci gaba da morar wannan alherin da aka mora domin lallai duk wanda ya kokari wajen kokarin ya zauna ya saurari ayoyin nan na Allah ya saurari hadisan nan na manzon Allah ya saurari maganganun nan na magabata na kwarai to ya more yayi sa'a kuma rayuwarka za ta yi albarka da yardar Allah Allah ya ƙara albarka don haka a wannan rana muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ya nufe mu daga nan wannan lokaci kuma shi ya ba mu iko da gudanar da dukkanin ayyukan da muka gudanar da yin azumin cikin jin daɗi da lafiya na tukan mu na alkur'ani na tafsiri da muka zo muka danga halarta na tsayuwar dare da muka danga yi na wato sallar asham da kuma sauran salloli da aka dinga gabatarwa da kuma zumunci da sadaka da sauran abubuwa wannan muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ni'imta mu da wannan ni'imar ya ko ba mu dama muka yi sannan za mu yi amfani da wannan dama domin godiya ga ainihin iyayenmu da malamanmu waɗanda yake cikin yardar Allah su suka tsaya tsayin daka suka ga mun samu tarbiyyar da muka samu suka yi ƙoƙari suka ga sun karantar da mu sun ilmantar da mu kuma suka saka mu a makaranta domin mu yi karatu mu samu ilimin da za mu zo har mu iya yaɗawa to alhamdulillahi Allah ya saka mu da alkhairi iyayenmu da suka rasu akan wannan hidima da wannan hidima da suka yi mana ba za mu manta da su ba muna fatan Allah ya kyauta kwanciyar su Allah ya kai musu wannan kyawawan ayyuka da suka yi ya sa musu a cikin kyakkyawan mizanin su sun mana hidima mun kuma gode musu matuƙa kwarai da irin wannan hidima da suka yi mana malamanmu da suka karantar da mu wasu da nan a rayuwarsu kuma Allah ya karbi rayuwarsu su muna gode musu matuƙa kwarai da gaske da irin wannan hidima da suka yi mana na reno da suka ba mu Allah ya sassaka musu da alkhairi mun gode musu da wannan hidima kullum mu da muke almajiran almajiransu amma gashi nan za a yi ta mana addu'o'i mala wata addu'ar ma kai kanka idan ka je ta kai kasancewa lalle nunanniyar addu'a ce ta da humala to amma an maka ita to sai in dinga jin wani irin daɗi a raina to na san wannan addu'ar sai fa ta taɓa nawo malamin sai ta kai ga malamin malamina to kun ga wannan ai ba ƙaramin alheri ba ne don haka waɗanda suke rayu muna fatan Allah ya ƙara musu lafiya waɗanda kuma Allah ya karɓi rayuwarsu Allah ya ji ƙasa ya gafarta musu suna nan barje lokaci ne ba zai ba da dama a ce kowanne sai mun ambace shi ba malam wane malam wane malam wane ga kuma waɗanda sun riga sun Allah ya karɓe su su wane su wane su wane to dukkaninsu mu ne musu fata na alkhairi su ma Allah ya kyauta su waɗanda suke nan ake ta ci gaba da hidima wajen wannan tafsiri mu mun zo ne bisa karambani da kuma kokarin dai isar da abin da yake da akwai a ɗan yankin namu mu ma a samu a samu amfani a samu tarbiyya a samu gyaran zuciya ba don wai don mun isa ko don mun kai ba ne amma malamai suna nan suna ta tafsiri da yawansu sun tafsiran tafsiransu da tun ajiya wasu ma tun a shekaran jiya sun rirrife Allah ya saka musu da alkhairi da namijin kokarin da suke ta yi kuma haka muna sauraron su kuma muna sake samun ƙarin amfani wanda muke dan tsotsowa kuma mu zo mu sake mu ma isarwa ga ainihin waɗanda mu ma Allah ya ba mu ikon cewa mai isar gare su Allah ya saka musu da alkhairi ba za mu gushi ba sai mun yi godiya ta musamman da kafafen yada labarai waɗanda sun ba mu gudunmowa sosai ƙwarai da gaske wajen wannan wato aiki na alheri wanda kamar nasara rediyo Allah ya saka musu da alkhairi muna jinjina musu tun daga kan shi mai girma injiniya da tarabi musa kwankwaso wanda shi ya kafa wannan gida na rediyo da kuma wanda yake jagorantar wannan gida na rediyo injiniya inwajika da kuma wato kwamitin gudanarwa ko shugabanci na gudanarwa wanda su suke lura da harkar tafiyar gidan nan alhamdulillahi suna ba mu kula da ta dace matuƙa ƙwarai da gaske don hatta tukanmu na mako-mako duka suna sanyawa domin samun amfanin al'umma Domin muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi haka kuma wannan tafsiri namu aka samu ɗaya daga cikin harshakai kuma da kamfani da su ma suka ɗauki nauyi wanda akwai alhaji abdurrahman kofan mata kullum ana ambatarsa ana faɗarsa wanda ina jin akwai kamfani ko m&h ne inda ban manta ba saboda haka suka ɗauki nauyin saka shiri na awa guda kullum a safiyar kulli yaumin na ramadan daga karfe bakwai, zuwa karfe takwas na safe aka yi ta sanya wannan shiri Allah ya saka musu da alkhairi sannan ranar juma'a akwai kamfani su ma da suka dauka na nasara radio su kwamiti 30 suke sakawa daga karfe 2 da rabi zuwa karfe 3 su ma Allah ya saka musu da alkhairi bujin radio sun ci rututa matuƙa kwarai da gaske su ba wani ne ya dauki nauyin shirin ba amma tafsirin mu kullum daga karfe 10 da rabi zuwa 11 da rabi kulli yawmin haka suka dinga sakawa don haka Allah ya saka musu da alkhairi sannan su ma bijin da ya rediyo ɗin na Kaduna su ma muna yaba musu matuƙar ƙwarai da gaske fadakarwar mu nasihar mu ta asuba kullun da muke yi na miti talatin, to su ma kullun sai sun saka daga karfe goma na safe zuwa goma da rabi da safe to wannan dukkanin alherai ne da aka yi ta yadawa ana ta baza wa duniya saboda haka an yi kokari Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa muku a cikin mizani Allah yana faɗin hal jazaul ihsan illa al ihsan shin ki kyakkyawan abu me yake nema in ba kyakkyawa ba don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ne ilaihi ma'ruf duk wanda aka aikata masa alkhairi manzo Allah wani wuri ya ce fa kafihu ku saka masa ku yi masa tukuici to ba mu da abin da zamu ba su amma manzo Allah ya ce ga abin da mutum zai faɗa wanda aka yi wa ya ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi don haka duk Allah ya saka muku da alkhairi muna yaba matuƙa ƙwarai da gaske muna jinjina muku da gidajen jaridu da waɗancan da suka ɗauki ɗawainiya in ba don su ba iya waɗanda suka zo wajen karatunmu su kaɗi za su ci amma kun ga yanzu ba musan iya miliyoyin mutane da suka ji wannan karatun ba kuma za mu gode wa waɗanda suka dinga ɗauka suna yaɗawa ta kafar sadarwa wanda yake kun ga wani lokaci live ake saka shi live online wanda za a tura duk inda kake a wannan lokacin kana iya gani ko a wace duniya kake wanda yake ingila wanda yake america zai iya ganin abin da muke yi to wannan su ma duk sun ba da gudunmu Allah ya saka da alkhairi ba za mu manta da ire-iren 'yan kwamitinmu na wannan wuri da kullum suke hidima domin ya zamanto cewar ko ɗaukan shirin da yaɗa shirin ko kuma shirya wajen da za mu a yi tafsirin duk wannan hidimomi da aka danga yi na kula da lasafi ga tabbatar da tayi yi raɗau to duka wannan Allah ya saka da alkhairi mai girma Allah rahma malamin ne sai ma ba za mu manta da irin gudunmuwar da ka ba mu ba Allah ya saka maka da alkhairi da haka waɗannan hidimomi duka da kuka yi Allah ya sa a cikin mizani sannan mutane da yawa da suka ba mu gudunmuwa wajen harkar mu ta marayu da muka yi domin ba su tallafi na kayan sakawa mazansu da matansu Allah ya saka da alkhairi a yanzu haka ma akwai alhaji mamuda wanda yake mazannin saudiya ne ɗan nan gaba sawa ne amma yana saudiya da zama a bara ya aiko da yana jin kuɗi ko dubu talatin ne aka sai shinkafa aka raba waɗannan marayun daga baya to don haka abu na ma zinnan ya aiko da kuɗi naira dubu hamsin da bakwai domin a sake tallafa waɗannan bayan allah marayu to duka da waɗanda suka bayar da taimakonsa tun daga farko har wannan na ƙarshe Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a cikin mizani muna godiya matuƙa ƙwarai da gaske da wannan hidima da aka yi to don haka kowa dai mun gode masa sannan muna kira ga su wadata. da a ci gaba da wannan hidima kada a ɗauka don ramadana ya kare saboda haka yanzu za a jingina komai harkar marayun nan muna ci gaba da yi duk wata muna tara abin da muka tara kowane wata in ya kai wata uku to sai mu tattara sai kuma a sake musu hidima na kayan masarufi ko shinkafa ko taliya maganin sauro da irin su man shafawa sabulu duka muna sayan wannan domin mu rarraba duk wata ana tarawa kuma an raba cikin yardar Allah dan haka wannan alherin zai ci gaba to muna kira ga masu wadata din da Allah a ci gaba da abin da aka saba da wanda aka koya a cikin wannan wata mai alfarma sannan muna yin kira ga zababbu waɗanda Allah ya zabe su akan al'amuran mutane muna roko. tun daga sama har ƙasa daga kan shugaban ƙasa abinda ya zo kan gwamnoni da zaɓaɓɓen mai 'yan majalisar dattawa da na ainihin wato wakilai zaɓen da kuka samu zaɓe ne daga Allah don haka muna roƙonku da ku riƙe gaskiya ku yi amana a riƙe alkawari alƙawarin da aka ɗauka wa mutane a yi ƙoƙari a ga cewa an cika Allah zai taimake ku Allah ya ba ku dama ya ba ku makullin wuta ya ba ku na aljanna ku buɗe wanda kuke so ku shiga fatan mu da ku shine Allah ya sa ku buɗe na aljanna ku shiga Allah ya ba ku ikon yin abin da ya cancanta da abin da ya dace Kano muna da kalubale mai yawa musamman kullum a ce shaye shaye miyagun kwayoyi ga harkar dabar nan yanzu yadda ta dinga haɓaka a cikin wutar Ramadan ya kamata in Allah ya kawo mai girma sabon gwamna a injiniya Abba Kabir Yusuf to saboda haka a bawa wannan harkar matasan kulawa musamman fannin ilimi a farfaɗo da shi gidan da ake renon waɗannan yara rehabilitation centers ɗan nan a dawo da su domin a taimaka wa waɗannan matasa su zamanto mutanen ƙwarai yadda za mu samu limamai mu samu alƙalai a cikinsu mu samu wasu wa'azi a cikinsu mu samu mutanen ƙwarai waɗanda za su zamanto kansuloli da ciyamomi cikin yardar Allah sannan kuma ga ƙidayar al'umma tana tafe don haka ya kamata mu ba da haɗin kai idan lokacin ya yi tun da an ce bayan sallar nan za a yi ƙidayar nan da haka da mu ɗauki ƙidayar nan da wasa mu tsaya tsayin daka mu ba da haɗin kai mu kiyaye da dukkanin abin da ake da buƙata domin ganin cewar wannan kidaya, an yi ta tare da mu maganar kaso da hasafi da kuma tabbatuwar cewar lalle yawan mu ya kai mafito fito mu nuna ba ƙarya muke ba ba ma kamar mu nan jihar Kano jihar Kano muna da yawa matuƙa ƙware da gaske saboda haka mu tsaya a ƙidaya mu kada ka kasa tsayawa ka ce kai ka yi tafiya kai ka yi wane ne ya haƙuri in lokacin yayi ko a ina kake ka zo to abinda kuma ake ta faɗa wanda gaskiya ban tabbatar da shi ba cewar a cikin fom ɗin da ake cikewa an ware ɓangaren su kiristoci an ce kawai in kirista ne kai ka rubuta kirista amma ɓangaren musulmi an ce a rarraba izala ƙadariya tijjaniya shi'a to wannan tabbatacce ne ko yau wato ni ma dai haka na ji ana yaɗawa to da haka ba ina tabbatarwa ba amma in har haka ne to wannan ba hikima ba ce musulmi musulmi ne mu musulmai ne yawwa saboda ka mu musulmai ne kirista kirista musulmi musulmi saboda kar a rude mu abun ne mana wani abu na daban da haka zo a ce a ai mu yan tsararru ne muna da yawa mala eh kusan kaso 90 duk musulmai ne mu a Najeriya eh Allah ya kare ta mu eh to sannan kuma abu na ƙarshe kira daga iyaye na danyi wannan tsokacin wannan tabarbarewar tarbiyyar kar ku ce za ku bura gwamnati kar a yi tunanin kawai yanzu an zaɓi gwamna an zaɓi wane ne don haka kawai yanzu in ya zo shi ne zai ƙoƙari ya shirya maka da yaran ka ko ya tarbiyyantar maka da shi a'a wallahi kana da nauyi kuma sai Allah ya tambaye ka akan nauyin da ya dora maka kullukum ra'in wa kullukum mas'udun an ra'iyati dukkanin masu kiwo ne kuma ababan tambaya ne game da abin da kuka kiwata da haka Allah zai tambaye ku wallahi ƴaƴan ku da haka ƴaƴan nan ba daga sama suke ba ba shuka su ake ba na faɗa na maimaita in ma shukar ce kai za ka kula da gonarka don haka ‘ya'yanka ne ka kula da su in suna ba daidai ba ka sani ka yi musu tsawa ka hana su da haka mu ɗauki nauyin da Allah ya ɗora mana kada ka yi saken da za ka zo ranar alkiyama Allah ya tsaye ka ba ka da bakin magana Allah ya sauwake to don haka muna yi addu'a a ƙarshe cewa ubangiji Allah ya karɓi ayyukan nan da muka gudanar Allah ya sa mana a cikin mizanin mu kyakkyawa sannan kuma ubangiji Allah ya sa da mu za a yi na baɗi Allah ya kai mu lokuta masu tsayi wanda za mu ci gaba da rayuwa akan wannan aiki na alkhairi Allah ka ba mu ladan da kake bayarwa Allah ka biya bukatun mu gabaki daya Allah ka da sassaka duk waɗanda suka hidimta mana Allah ka tabbatar da mu akan abin da yake na daidai ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كل لا اله الا انت